da ke a nan sabuwar unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini shine kun watan ramadan yau litinin biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab jiya mun fara bayani game da yakin ahzab ذاك بارك تو يا ايها الذين امنوا نعمه الله عليكم اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ سارت الأبصار وبلغت القلوب الحنان وتظن يؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون muka ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ya ku wanda kuka yi imani Allah na magana da sahabbai game da gazwatul ahzab bayan an gama ku tuna ni'ima Allah akan ku idza'atkum junudun lokacin da wasu rundunoni suka zo muku fa arsalna alaihim rihan sai muka kore su da wani iska wani irin iska wa jirgin lamtarauha da wasu rundunoni da ba ku ganin su ne na mala'iku mun yi bayani jiya wa kana ta bima na basira lalle Allah ya kasance mai gani ga abin da kuka yi aikatawa jiya mun yi bayani muka ce asalin gazwatul Ahazab an yi ta ne shekara ta biyar a watan shawwal a kauli mafi inganci mun kawo maganar ibnu qayyim inda ya kawo saɓanin malamai ya rinjayar da cewa shekara ta biyar ne aka yi ta da kuma haka mafi yawan malaman tafsiri da malaman siyar da magazi suka tafi a kai kuma mun ce asalinta shine wasu mutane daga cikin yahudawa sallam bin shukai da sallam bin abin hukai da kinana bin rabi'a sun je sun samu mutanen makka wannan da yahuda ne na banun nabir wanda yake annabi ya da su Yammai da su khaibar suka je suka samu ƙuraishawa suka samu gafan suka ce musu su fito yakin annabi sallallahu alaihi wasallam ku ɗan ciki ne za su taimaka musu aka zo da runduna ta mutum dubu goma wanda kafin wannan lokacin ba a taɓa ganin runduna mai yaƙi a ƙasashen larabawa ba da ta kai mutum dubu goma ya kasance sun kewaye madina shine allah ya ce irja'ukum min fawqikum wa min asfala sun zo ta wajen gehen uhudu da ta wajen gehen awali ta ko'ina sai kasance musulmi yanzu babu inda ba a kewaye su ba sai wuri biyu wuri na farko dutse sun sa dutse a bayansu wuri na biyu kuma wajen banu ƙuraiba wanda yake yahuda wanda annabi na da alkawali da su cewa in wani ya zo zai ya kan madina za su taru a kare da su sai annabi ta sai ji labarin cewa su ma sun yanke alkawali aka je wajen shugabansu wanda ake ce ka'ab bin asad aka je aka yi ta yi mai huyai bin hafab ya ya yi mai magana ya yi ta zuga shi har shi ma ya yarda annabi sai ya aika sa'ad bin mu'az da sa'ad bin abi waqqas da kuma abdullah bin rawaha da wasu suka je wajen banu quraiza suna su tambaya su jiya annabi ya ce a tambayi ku da gaskiya ne kun kwanci alkawali suna zuwa suka dinga zagin su har suka kai ga zagin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya nuna ma musulmi cewa lallai lallai lallai sun kwanci alkawali don haka yanzu abin da suke gani ga inda suke samun sanyi nan ma babu sanyi da aka zo aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu akbar abshiru ya ma'ashar almuslimin yace Allahu akbar ya ku jama'an musulmi ku yi bushara Allah ba zai bakku ba Allah ba zai yarke ku ba lokacin ne sai Allah yace wa izagatil absar lokacin da ido suka kauce ba inda suke gani sai makiya don da in suka diba wajen banu quraiza suna ganin waɗanda ake zamne lafiya da su Allah Allah to yanzu kuma su ma sun zama makiya wa balagatil qulubul hanajir zukata suka kawo ga makoshi watan zukata suka cika da tsoro wata hulnuna billahi bununa suka dinga wa Allah wasu zace-zace na cewa kila Allah ya yarke ku kila Allah ba zai yi da ku ba kila zubban ku ne wasu kuma suna zaton Allah zai nasartar da mu ana cikin haka sai munafukai suka ce suka fara bada ubuyi cewa su ma za su koma cikin wa'annan dubu uku ɗin dama sun fito ne sun yi tsammanin za a samu nasara su duk inda aka samu nasara haka haka suke nan suke tare shi, da suka ga wannan alamar duk ta tabbata ba za a samu nasara ba sai suka koma sai Allah ce hunali kaptuliyal mu'minuna a wannan lokacin ne aka jarabci mu'minnai suka ga faduwa kwata-kwata in ba da suka da yadda su da Allah ba wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgiza mai tsanani a wannan lokacin sai annabi sallan da musulmi suka tabbatar da babu komai sai yaki za a yi annabi da ya ji bani quraizan nan cewa ga halin da suke ciki yanzu ma sun haɗe da makiya sai fito da wata dabarar yaki sai ya ce ya kira mutanen Madina Sa'ad bin Mu'az Sa'ad bin Abi Waqqas shugabannin mutanen Madina yace kun ga mu je mu yi magana da Ga'fan kun ga je mun ce da wanda suka zo daga gefen Makka da Quraysh dawa Ga'fan ko sai annabi ya ce mu samu Ga'fan sai mu yi musu sulhu da ɗaya bisa uku na abin da ke fitowa na dabinin madina mu ce ga ku zo muna neman ku jaye cikin wannan yarjejeniyar da ku da aka zo yaƙin mu ku koma gida duk abin da ke fitowa na dabino na madina duk shekara sai mu raba shi uku mu ba ku kashi ɗaya sai sa mu mu ya rasu ya idan Allah ya maka wahayi ayi haka to ayi haka amma in shawara ka nema wallahi mun kasance da mu da su muna akan katirci sayin ku bai taɓa tsammani ya ci da dinin mu in ba sai yayi ba yanzu muna mun ne ba zai ci shi ba wallahi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama dai shawara ce kawai suka tare sala bari a gwamza kawai ba za mu ce wa kasu ya kimin ba su da dinin ba ana nan ce za a yi dabara kowa ya kawo dabara su salmanin farisi ya kawo dabara cewa yawan su mu yi rami tsakanin mutum da mun yi arziki ga dutse bayan mu ba su iya towa ta dutse sai mu yi rame gaban mu in mun yi rame gaban mu sai kasance ba su iya faɗowa wanda ya faɗo cikin rami sai mu sai mu halbe cikin rami sai annabi sun sai ga shawara ta yi sai ya karɓe ta ji girman annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗaukaka ta da wahayin da ake mai amma wa shawurhum fil amri Allah ya ka neme su shawara da al'amari ga yana ɗaukar shawaran mutane ne kuma ji a nan ba shawarar sayidina abubakar ba ba shawarar sayidina umar ba ba ta usman ba ba ta Sayyidina ali ba ba ta sayidina talha ba ba ta cikin ashirin sun ashiratun basharuna bil janna ba ta ‘yantaccen bawa salmanin farisi ko ni salmanu ya ce ya ce a wajenmu haka ake yi a wajenmu in matsiya suka zo sai a yara ne su kasa tahowa daga nan malamai suka samu cewa yana halatta a an shi shawara da dabara daga kafiri in ta lamarin yau da kullum ne abin da ba an sa annabi ya hana yi koyi da kafirai ga lamarin addini ku kiyaye ga lamarin addini ba a koyi da kafirai ya ce su ga addinin su ga abin da suke yi sai mu ce mu ma ga addinin ya kamata mu gaskiya iri ne yanzu ba ganin mu masallatan mu ga kowa kasa yake to ne ce naga coci coci kujeru aka aza ya kamata aza mu masu sallah ba babu kyau wannan musulunci ya ce annabi ya ce mun tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum da an yi haka an yi haramun ko wani abu da zaka gani a ce a ah, a cocin sun sa wasu ce masu kyau mu bai mu zo masallaci mu sa ba a koyi da su da gefen addini na biyu ba a koyi da su da gefen al'ada ma'ab wanda yake babu wata fa'ida kawai al'ada ce Na ga in sun yi tufafi kala kaza suke ga in suna sa tufafi haka suke ga kala abinci ga kala abin da suke ci baya halatta amma abin da yake da amfani yana halatta dalili shine wannan halittawa masu bautar wuta ne amma wajen yaki ga dabarar da suke dabarar nan tana amfani wani yi kama da me technology yau wani ya yi kama da technology yau Za ka in sun yi jirgi muna iya koyo ma mu jirgin sama in sun yi waya muna iya koyo ma mu yi waya in su yi duk wani abu na technology to yana da kyawun mu koya mu yi me dalili domin annabi ya koya daga salmanin falis ya ce yadda suke a can shi salmanin musulmi ne amma ba cewa gaba kai ne ba ce cewa yadda muke can kuma wannan lokacin can farisa a lokacin mushrikai ne masu bautar wuta haka in science ne kimiyya yana halatta shi ma a yi koyo daga gare su a ce yanzu a ingila an fito da wani health scheme wanda yana da kyawu ya kamata najeriya a koyo da shi an fito da mri an fito da wani injimin kaza an fito da wani scan city an fito da wani kaza da ya kamata mu koya ga yadda likitocin suka yi saboda ne saboda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuntu hamamtu an anha anil gila na yi niyya in hana gila فرأيت الفارس والروم يغيلون فلا يضر أولادهم zalika shai'a. na hana in ce har na himmantu zai ce duk macin da ke da ciki kar ta koma ba da nono yake sun ga farisawa da ruma suna yin haka nan kuma yaran su ba su cutuwa za ka kuma ku yi kaga wannan science ne aiko wannan likitanci ne sai ga annabi ya koyo daga farisawa da rumawa su ne super powers a wancan lokacin kuma daga masu bautar wuta sai kuma kiristoci a wancan lokacin zaka annabi ya karbi wannan shawarar ta salmanin farisi wannan shawarar ta nuna cewa ta nuna cewa ana iya ansuwa daga kafiri abin da yake na amfani ne na duniya ne shi ya yi tela tsinki sai a ɗauko ta sai a yi tsinki da ita shi ya jirgin sama sai a yi amfani da shi a je makka a yi amfani da shi a je wajen kasuwanci shi ya irin kujeru a cikin aji sai a yi amfani da su a cikin aji shi ya wani abu tsarin ilimi da aka ga yana amfani ya ƙirƙira a yi amma in a addini ne ne ko a al'ada ne abin da baya da amfani irin wannan aka hana sai na bai kaɗi wannan shawarar cikin salman farisi akwai hadisin da ya zo ya shahara cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi sahabbai suka ji daɗin wannan shawara sai al almuhajiruna suka ce salmanu minna salmanu cikin mu yake muhajiruna saboda shi ba muhajirin bane ba ansar bane shi ba dan makka bane ba dan madina bane daga farisa aka ɗauko shi bawa ne yazo Allah ya nai da mu da katar ya faɗo hannun ƙasashen larabawa hayyan musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam muhajiruna suka ce salmanu minna salmanu daga cikin mu yake mun yi adoption din shi ya koma almuhajir sai al'ansar suka ce salmanu minna salman daga cikin mu yake al'ansar sai annabi yake salmanu minna ahlul bait salman daga yemu ne ahlul bait amma hadisin bai inganta ba ba zaka tunda bai inganta ba babu hujja a ciki sai aka fara gina rami aka fara gina rami aka fara gina rami sai aka gina da diga diga irin ta gina sai ya kasance bisa dutse ne sai dutse ya balcin wuta in dutse ya balcin wuta sai annabi sai ce Allahu akbar futihat farisa ya ce Allahu akubar an bani labarin za su samu nasara akan fa'aikawa za su cak wancan ƙasa lokacin su ne super powers manya wanda duk sun fi waɗannan ɗan mutum dubu goma ɗan jalar karo duk sun fi su ƙarfi a lokacin ƙarfin farisawa da rumawa ba magana waɗannan ake ba kamar lokacin yanzu a ce america ne sai ka yi magana wata ƴan ƙasa ƴan ƙarama wadda ba ta kai ka kawo ba ta sai annabi in ya buga dutse sai wuta ta yi bantsi sai ya ce fuki hat farisa ya ce allahu akubar allah ya ba mu farisa sai ya koma bugawa sai wuta ta yi barci sai ce suke hat rum Allah ya ba mu rum sai ya koma bugawa sai wuta ta yi barci sai ya ce suke hat suke hatu suke hatu yaman Allah ya ba mu yaman sai ya ta faɗi to sai aka samu munafukai kamar yadda Imam Tsabari ya fitar daga da isnadi ingantacce daga ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wani wani qala rajulun min al-ahzabi wani mutum ya ce shi wani suke tare da annabi sai wanda suka yi cikin munafukan sai ya ce lirajulin min as-sahabati sun san su munafukai ba a ce musu sahabbai saboda sahabi shine mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam su ba su imani da annabi ba dama koyewa suke yi sai wani mutum za ka sa ce rajulun ake ce musu wani namiji wani mutum fa qala rajulun yawm al-ahzab li rajulin min as-sahabati wani mutum sai ce ma cikin munafukai sai ce ma sai daga cikin sahabbai ya fulan ya kai wani ana aika iya ya kulo rasulullahi shin ka ji lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza halaka qaisaru fala qaisara ba'dahu in annabi ya buga ya yi barci sai ce kaisara shugaban farisawa in ya mutu babu shugaban nasara in ya mutu babu wani kaisara da za a yi musulunci zai zai mamaye wa idza halaka kisra in kisra ya mutu babu wani shugaba baya ne wallazi nafsi biyadihi annabi yana cewa ya rantse da wanda rayuwa ta take ga hannu nai latun faqanna kunuzahuma fi sabilillah za ku ciyar da kaskar dukiyo wannan kasashen da kuke ji kamar yau a ce China da Rasha da America duk taskar su za ku ciyar da ita ita fi sabilillah sai wannan munafiki sai ce fa aina hada min hada sai ce ma wannan sahabi Allah ina wannan magana take wa ahaduna la yastati wa an yakhruja bi bawli yanzu ko wajen boli ba mu iya zuwa don muna gudun su kama mu ga sunan yaushe ake wannan magana min al khawfi saboda tsoro ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura Allah da manzo ne ba alƙawalin komai suka yi muna ba sai alƙawalin ruɗi karanta muna wa iz yaqulu munafiquna yaqulu al munafiquna alladhina fi qulubihim ma wa ala Allah sai Allah shi kai shi magana ta cikin Qur'ani yace wa iz yaqulu almunafiquna lokacin da munafikai suke fadi wallazina fi qulubihim maradun da wanda ke da rashin lafiya a zukatansu suna cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura alƙawalin nasara da Allah ya yi muna da manzon shi da cewa za mu ci Farisa da Rum wannan zai ke cewa wannan kawai rudi ne faqala lahu sai sahabin yace kazzabta ƙarya kake yi la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabaraka sai na ji na ga yamma manzon Allah sallallahu wannan maganar da yi wannan labarin qala sai sai sahabin yace fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai zo inda annabi sallallahu alaihi sai ya bashi labari ce ga abinda wani cikin kai ka cewa alƙawarin da kai za zamu samu nasara akan farisa da rumawa da yamanawa da waye yace duk rudi ne kawai fada ahu sai annabi ya kira shi fa qala sai annabi ya ce wai ma kulta ni kace sai ka faɗi haka faƙala sai yace ka zaba alayya ya rasulallah rasulullah ya yace ni ya manzo Allah ban faɗi ba ma kuntu shay'an ni komai ban ce mai ba komai ban ce ba ma kharaja hadha min fadli qabu da ɗan irin wannan magana ba ta ma taɓa fita daga na ba sai Allah ya faƙala Allah sai Allah ya saukar da yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatan kufur وَلَقَدْ فكفروا بعد إسلامهم وأمروا بما لم وما نظروا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا Allah ce ya na billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah ba ce ba wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim hakika sun faɗi kalimar kafirci wannan cewa Allah da manzo ne alƙawarin rudi yayi musu kalimar kafirci ce don haka sun kafirta bayan musuluncin su sai Allah ya saukar da irin waɗannan kalmomin da suka yi cikin wannan surar sai ce wa idza qulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun lokacin da munafukai da waɗanda ke da rashin lafiya cikin zukatan suke cewa ma wa adana Allahu wa rasuluhu Allah da manzon shi ba su yi muna wani alƙawari ba illa gurura fati alƙawari na rudi irin wancan kissar ta auku a gazo Tabuk kuma a gazo Tabuk aka saukar da su wata tauba da waccan ayat take ciki zaka zai yi wannan ya ta karrara wata ya yana cikin abin da ya sauka a gazo Ahzab kuma ya koma sauka a gazwar tabuka tunda ya inganta da isnadi ingantacce imamu tabari ya da shi a cikin tafsirin shi sai Allah ya ci gaba da da faɗin yadda munafukai ke cewa yace wa idza qulul munafiquna wal na fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa wa idh qala qa'ifatun wa in qala qa'ifatun minhum ya فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا munafukai lokacin da suna can suna ta kitsa abin da suke kitsawa su sun ji tsoro suna so su koma su kuma muminai imanin su sai karuwa yake kai annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin sahih bukhari yace man ya'ti ne bi khabaril qawm wa zai zo min da labarin wa'ancan mutanen ya ako madiba ina so wani ya je cikin su ya diba ya dawo sai zubair bin al-awwam sai ya tashi yace ni ya rasulullah sai annabi yace inna li kulli nabiyyin hawariya wa inna hawariya zubair kowane annabi yana da mataimaka mataimaki na shine zubair haka aka yi koma bayan zubair ya dawo yace wa zai tafiya sai huzaifa ya tashi annabi sassan ya koma cewa haka wata annabi sassan kisa bai yana samun masu taimaka mai ta kowane gefe lokacin da ake haka shi ma yana taimaka musu da abin da ke kawo musu nishaɗi in ya buga ya buga dutse kasa tafiya, fiya eh, wuta ta fito ta yi balki sai ce Allah ya yi alƙawarin Farisa ya yi alƙawarin Roma ya yi alƙawarin kaza ya yi alƙawarin kaza sannan suna yana cewa kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim ya ce laulallahu wallahi laula laula anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallaina wal mala qad fa anzila sakinatan alaina innal ula qad abaw alaina in aradu fikratan abawna annabi yana cewa wallahi laula anta ma daina. ya Allah ba don kai ba da ba mu shirya ba wala tasaddaqna wala sallaina da ba mu yi sadaka ba da ba mu yi sallah ba waɗancan gungun mutane sun ki yadda mu zauna lafiya duk lokacin da suka zo mu yi shirka mu kuma mu tsiya ba za mu yadda mu yi shirka ba su kuma sahabbai suna nahnu alladhina Baya'u muhammadan alal islam ma batina abada wasu ga wata riwaya suna nahnu alladhina Baya'u muhammadan alal al-jihad ma batina abada mu ne wa'inda muka annabi muhammadu mu baya a kan jihadi duk muddin muna da rayuwa jihadi za a yi ba za mu yadda ba duk annabi ya fito jihadi ne ne alkawari za mu fita sai annabi ya ce Allahumma innal khayra khayral akhira farsil lil ansari wal muhajira suna yi suna buga dutse suna ta yi yace Allah babu alheri sai na lahira Allah ka gafarta ma muhajirin Allah ka gafarta ma ansar duk wannan kokarin da suka yi wani na can gefe wanda da an jiwa mai kiyaye da shige daki yanzu yana zagin da an jiwa ne tiya ga sai aga igiya ta tafi ta aka mai salli wata igiya kuma tiya gas ne kawai bai kaifi bai zafi amma ta abin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suka yi yi kokarin da suka yi suka tsaya tare da shi suna nan suna kula da shi suna kula da halin da ake ciki Jabir radiyallahu anhu aka kawo wani dutse aka buga aka buga aka rasa da za a yi sai aka kira annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo da diga ko da ya zo ciki ne har ya ɗaura dutse saboda yunwa su kwana uku ba su ci komai ba ka ji wannan tsananin da ake ciki kuma kwana uku ba su ga abinci ba ba su ga abin sha ba don haka annabi sallallahu saboda tsananin yunwa har ya sa dutse ya ɗaure ciki nayi sai jabir radiyallahu anhu ya gani kamar yadda kisa ta zo a cikin sahih bukhari yace lamma umtira al-khandaq ra'aytu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam hamaqan shadida lokacin da aka ligina handak sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da tsananin yunwa da kamannin ciki yace fanka fa'tu ila mar'ati sai ne sauyi ne tafi gida ya zo cikin wata riwaya ta sai bukhari yanda mi izinin annabi yana son ya tafi gida sai annabi ya shi izini fa qultu sai nace hal indaki shay'un sai nace ma matata akwai wani abu na abinci fa inni ra'aytu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khamasan shadidan yace naga alamun yunwa mai tsanani ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sha'ir sai ta fi sannan wata jikka ta fata akwai kwano ɗaya ciki na sha'ir sa'i ɗaya ciki na sha'ir wala na bu haimatun dajinun muna da wata yar akuya kuma fa zabahtu ha yanke akuyar wada hanafi sha'ira ita kuma ta kwaba gumba da wannan kwano ɗaya na alkama fa faragat ila faragi tana aikin ta ina aiki na ita tana kwabawa ni kuma ina daddatsa akuya ina ina gyarawa wa qatta'tuha fi burmatiha sai ni yayyanke akuyar sai ni sa mata ita cikin kwano cikin tukunyarta dama ta gama nata shine fa faragat ila farage ta gama na ta bani tukunya sai ni sa wannan akuyar thumma wallahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan ni juya ni inda annabi sallallahu alaihi wa sallam faqalat sai ta ce min la tadhi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi man in ka je kada ka tona muna asiri manzon Allah da mutum dubu uku suke kaga akuya ɗaya gare mu kaga kwanon shi ɗaya gare mu kaska tona muna asiri ka sa a zo muna bamu da abinci da zamu ba su a fajituhu suhu, sai ni zo sai ni mai raɗa cikin kunne ni gaya mai fa kuntu ya rasulullah ce ya manzon Allah zabahna buhaimatan lana mun yanke abban guma akuyan mu wa tahanna fa'an min sha'irin sannan mun kwaɓa sa'i ɗaya na sha'ir kana indana wanda yake muke da shi fata'ala anta wa nafarun ma'aka ka zo da kai da wasu ɗan mutane ba kai goma ba akuya guda ce kwano ɗaya ne fasahar nabiyyu sallallahu alaihi sallam, sai annabi ya daga moya faƙala sai ce ya halal khandak ya ku mutane masu gina rame inna jabiran sana'a sura jabiru ya gina muku wani babban abinci ya dafa muku hankali ne ya tashi sai ce fa hayya hallan bi hallikum ku yo sauyi dukkanin ku ku taho abinci abin tahi muna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana so sai ce majabe la tudilunna burmatakum kada ku saukar da wannan tukunyar ta nama kada ku saukar da ita bisa wuta wala takhbizunna ajinakum hatta aji'a gumban nan da kuka yi kada a yi toya masa sai na taho kun ga za a yi babban lamari kenan faji itu sai ni zo riga ma mata ta haka wajen a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nasa ta annabi ya shigo gaban mutane na biyo shi dubban mutane hatta ji itu mura'ati har ni zo inda matata faƙalar bika wa bika ka ja muna ka ja muna na gaya maka yanzu duk mutane da suka zo sai ce na yi abin da kike suka ce annabi ya san sa'i ɗaya ne ya ce yadda su kwantar da hankalinka in dai ya san ya ce a taho to akwai abin da zai yi kulki kada ka arkin labi kulki na yi abin da kike in gaya mai da kunne ni gaya mai fa akhrajat lahu ajinan ta tafi sa mai wannan gumban wannan garin fa basaka fihi sai annabi ya yi to ciki wa baraka yayi addu'a Allah ya sa mai albarka thumma amada ila burmatina ta ne je a tukunyan mu fa basaka fiha ita ma yayi tofi cikin ta wa baraka yayi addu'a Allah ya sa albarka thumma qala ta nabi yace ud'u khabigatan faltakhta bizma'il a kira mai mata mu yi mata tare da ita watan da da mai mata za mu yi mata da hannuwan shi masu albarka sai yace fa'gabi min burmatikum wala tunziluha a bar tukunyan nan bisa wuta ana ɗiba ya an samu tun mata sai a ɗebo miya ka a saukar da tukunyan nan daga bisa wuta wahum alfun mutum dubu ne sai ce fa simu billahi jabir ce na rantsi da Allah na aka akalu hatta kuhu wani harafu sun ci sai da suka bari suka tafi suka bashi wa inna burmatana latajibbu kama hiya tukunyan na nan yadda take babu abin da ya rage wa inna ajinana la yuqbadu kama huwa gumban mu tana nan babu abin da ya rage da take saboda irin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan mutanen suka ci ji irin gaskatawa ta sahabbai ji irin taimako ta sahabbai a samu wani yana zagin su wani yana ganin ba su iya ba wani yana ganin sun yi kuskure shi da addini ma bai zo mai ba sai ta hanyar su inda waɗannan mutane aka fara zagin sa ba wajen farisa ne fa inda iran take yau sai dina umar fa ya kai musulunci ina sai na umar ya yi zama ne da sunana suna bautar wuta kila har yanzu sai dina umar ya kai musulunci ya gwada musu allah ya gwada musu amma waɗannan mutane su ne su ne abin zagi don haka su muminai kun ji irin ƙoƙarin da suka yi kun ji irin haɓɓatar da su muminai suka yi wajen wannan yakin suna ta ƙarya da su taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma munafukai wa iz ah, qala qa'ifatun minhum lokacin da wata runduna cikinsu wani sashen ya ce ya ahla ya bala muqama lakum ya su mutanen madina ba ku da mazamna wallahi ba ku iyawa da waɗannan mutane yanzu su tsoro ma suka ba su jiya su abinda sa'ar ya ce mun kasance da mu da su lokacin katanci muna bauta gunki ba su ke cin dabinin mu balle yanzu muna da muna musulmi suna kafirai kun kalma ta karfafa annabi amma su munafukai cewa suka yi ya ahla ba kuma ya ba suke cewa kuma madina annabi ya ce ya yasriba wa innaha hala madina suna ce mata ba kuma sunanta madina ne wata munafukai ke ce mata ya ce mata ba sai suka dinga cewa ya ahla ba la muqamalakum ya ku mutane na ba suna ce mu ne wala ba ku ima wa'annan la muqamalakum farju'u muna ba ku shawarar wallahi ku koma gida sun yawa karfi gare su ba ku iyawa wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya su kuma su sake sai su zo su masu wayo ne inda annabi muna neman izini mu koma gida saboda ni inna buyuta na aura in bar gidan mu karara ka ce ke babu kofa kofa gida na can lalace kaga yanzu na zo nan wajen kwana nawa kamin in koma kina barayi sun shiga zaka annabi a bari in koma in yi gadon gidana ta ce wa mahi bi aura ba tsirara gidan yake ba a san kofar ba ta lalace ba lafiya lau take in yi na illa tsirara su suka kawai su tsere su tafiya su sun ga wuta sun ga yaki sun ga wahala dama ba su iya juriyar su tsaya tare da ku walau na alaihim min asfariha ثم ta'ala ya ce walau dukilat alaihim min asbariha da an shiga musu yasriba da suke faɗi da an shiga musu madina min da daga kofofi kusurorin madina da wa'annan matsiyan sun samu shigowa gari sun masu ilul fitnata sannan suka tambaye musu koma mushrikai la'atun da sun zo musu da sauki suke mun koma wa ma talabbasu biha illa yasira ba su tsaya da imani sai dan kaɗan lokaci kaɗan ne kawai da mushrikan sun samu nasara sun shigo suka ce kowa ya kafirta nan take da sauya su kafirta saboda ne saboda su imanin bai kai musu zuci ba su imanin bai shiga cikin su ba biyar da munafukai suke yadda annabi ya zama da munafukai haka kowane mai ɗaukaka yake da munafukai akwai mutanen da suke tare da kai yau don kana da kuɗi suke tare da ku yau don kuna da mulki suke tare da ku yau domin kuna da amma da zaran baku da za ka gane kare ne ka fara jin ƙananan maganganu da za ka maka maganganu da da su ne yan shammiya da sadda ana da mulki da sadda ana jiniya da sadda kana alhaji babba mai kuɗi da sadda kana kawo kaya da dubai da sadda kana da kaza su a shan miya su a tare da kai amma su wannan miyar suka biyo da miyar ta bar gidan ta koma wani wuri to su ma sun bar wurin sun koma wani wuri za ka bi da mutane a hankali don shi annabi ya ce ahdid habibaka haunan ma ata an yakuna bazin zaka yawman ma ka so masoyinka a hankali wata yanzu ya koma matsayinka. shi ma ka ƙi shi a hankali a ta an ya kuna ka yawman ma wata yanzu ya komawa masoyinka za ka kowane mutum da Allah ya wato kaka a cikin kabinet ne a cikin na kusa da shi a cikin wayanda ake kewaye da shi akwai wanda ba da gaske suke yi ba kawai da sun ga tsoro ya taho da sun ga fitina ta zo da sun ga ya aka kai iraki so so so a iraki lokacin saddam Hussein. aka zo ashe duk waɗannan da aka tare da shi ba tare da shi duk suka koma gefen america nan take sai aka kama shi ni suna wannan ministan watsa labarai wanda kullum a aljazeera yake yana larabci eh, aha ni suna shi tariq al-asad ko tariq aziz sadiq khalid yana da wani suna da ya yi kama da ya yi kishe shi kazir a wasu na cewa ya koma kazir da kaza kullum ya fito ya dinga rantsuwa yana karya a sauran antiri duk mai kallon aljazeera lokacin tuni na rantsuwa yana kaza sai sun kuwa Amerika. kaza ashe dunnan ashe da shi aka haɗa da Amerika, duk bakin su daya to akwai su haka bagada da kafin ta faɗi babu inda aka taɓa cutar da musulmi face akwai wasu musulmi cike bagada da bata faɗi ba sai da hannun 'yan shi'a tun lokacin annabi sallallahu alaihi da lokacin khulafa da lokacin banul umayya da lokacin banul abbas duk daular musulunci take da ƙarfi amma lokacin da tatar suka zo ya katta sai da aka samu ya kawo waziri ɗan shi'a kusa da shi wannan waziri in nashi ɗan shi'a ya haɗa kai da tatar suka shigo aka yanke makalifan nan kai duk inda ake ganewa sai a yi sai kasance shi wazirin shi kuma yana lahiya kai ko ni ba aime ba ya ma shige tare da su ya haɗe tare da su aka zubda jinin mutum da aka ce wajen mutum miliyan ɗaya mutane da aka saga bagdada suka dinga kwalara ta dinga kama suna mutuwa ba kai musu yaki ba saboda jini da ya shiga cikin ruwa wanda ya kai gare su ce ku da ruwa suka kai suka yi ta tafiya ala kulli halin kowa ne mai mulki kowa ne mai kuɗi ne mai ɗaukaka a cikin cycle ɗin shi a cikin fadar shi a kewaye da shi a kawai da ba da gaskiya suke ba suna jiran in ta yi daɗi su ce haka ne ranka ya daɗe da kacce haka ne in ta yi waye su ce kai dama ba ka iyawa to cikin fada annabi sallallahu alaihi an samu wannan Allah ya ce walau dukhilat alaihim min ha da an shigo musu madina ta kofofin su thumma su'ilul fitnata sannan aka tambaye su shirka aka ce ku koma mushrikai la'atauha da za su zo wannan shirka wa ma talabbasu biha illa yasira ba za su tsaya tare da ita ba ko dai ba za su tsaya tare da musuluncin ba ko kuma ba za su tsaya tare da shirka ba za su yi saurin mutuwa ko shirka suka yi ai mutuwa da ya tana nan tafe ba ma talabbasu biha illa yasira wala qad kanu ahadullah min qabl نعم في الله يقول ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل kafin haka ko a hito yaƙi sun wa Allah alƙawali ana zaman lafiya ta su dinga annabi alƙawali in an ka zo wajen yaƙi za a ga abin da za mu yi in matsiya suka zo za mu yi kaza sun yi sawa Allah alƙawali walaƙad ka'anu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbara sun wa Allah alƙawali an zo wurin yaƙi ba za ku juya da baya ba ba za ku ba annabi da muminai ba Allah ya ce wa kana ahdullahi mas'ula kuma lalle lalle alƙawalin Allah ya kasance abin tambaya sai Allah ya tambaye su wannan alƙawarin da suka yi ya aka yi da shi mista ba su cika shi ba tunda sun yi munafuci tun ba annabi baya kullum yan fakumul firawu قل وإذا الجبال تمتعون إلا قليلا Allah ce kullum yan fa'akum ulfiraru in farutum min al a aw al-qatl kace musu gudu ba zai amfane ku ba in kuka gudu daga mutuwa ko kuka mutu daga kisa duk wanda Allah ya nufa ya mutu sai ya mutu duk wanda Allah ya nufa a kashe shi sai an kashe shi Mallam ya mutu sai ta mata bi gairi tanawwa'at al-asbab wal maut wahidu duk wanda bai mutu da takobi wajen yawan kalima Allah zai mutu da wani sababi su sababban mutuwar sun yawaita akwai haɗarin mota akwai wajen jihadi akwai rashin lafiya amma wal mautu wahidu mutuwa ɗaya ce don haka duk da kai gudun mutuwa ba a tsere mata mafi yawa rayuwa tana cikin rashin tsoron mutuwa haka Laraba ke cewa idan kai ka shiga sai kasance ma ka tsira ya ci wanda ya gudu idan kan nuna jarunta kan nuna in dai wurin da ya kamata a nuna jarunta ne kan nuna jarunta sai kaga Allah ya tsartar da kai sai kaga Allah ya fitar da kai wanda ya je gudun mutuwa sai ya tsira duk lokacin da aka ji tsoron yaƙi aka ji tsoron mutuwa to sai sai Allah ya yi waɗanda suka ci jin tsoronta sai ya kasance ba ta same su ba haka aka yi agazatul azab sai kasance duk wannan abin da aka yi aka gama mutum goma kadai suka yi shahada cikin su kuma ko su mutum goma saboda wasu abdalillai ne amma ba gwabzawa aka yi ba sai kasance sahabbai da suka tsaya Allah bai karɓi rayuwarsu ba kuma sun koma da aljanna a lokacin da aka dawo yaƙin uhudu lokacin da aka ce ma innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sai Allah ce mai fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai kasance Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsaskum su'un aba ayyakin ba an dawo da yaƙin uhudu Mushirikai suka haɗu da wani mutum suka ce ka je ka ce ma musulmi ga mu mun koma taruwa mun dawo in ka yi haka in ka zo suko okawa wata kasuwa ce a maka za mu cika maka jakinka mangalar jakinka daga bibi sai dawo yake musu annabi innan nasu qad jama'u lakum ga mutanen makka can za su dawo fakshawhum ku ji tsoron ana so a tarwatsa su ta Allah ya ce imanan faƙalu hasbun Allah wa ni'mal wakil sai suka ce Allah ya ishe mu madan da madogara duk wannan ne yake nuna wanda ya ji tsoron mutuwa da aka je wajen sulhun hudaybiya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu nan da suka wa annabi mu baya a za su yaki an yi yaki bayan yaki ba kuma Allah ya saukar da buya rabbiya Allahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara haka ba tsoron mutuwa in ta ayyana a lokacin jihadi to ba baya da kyawu kuma ko ka ji tsoronta ko baka ji tsoronta ba ba shi yake sa mutuwar ta kyawu kuwa ba Allah ya ce kullum yanfa'akumul firaru in faratum min al-maut aw al ka ce tserewa ba ta amfani ku in kun tsere daga mutuwa ko kun tsere daga yaki wa idan la tumatta'una illa qalila a wannan lokacin ko da kun tsere kun dawo ba za a ji yadda ku wani daɗi ba sai ɗan kaɗan daɗin duniya ne za ku zo ku ji ɗan kaɗan kuma mutuwar karfe ku yau da waɗancan mutanen da suka fito daga ƙuraishawa daga ifan da banu nabir da banu ƙuraiza da waɗannan munafukan da suke cewa ah, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura da sahabbai irin su Jabir da suka yi bajinta da irin su Zubair da irin su da suka yi bajinta da irin salmanin Farisi wa an raye cikin su yau babu mutuwa ta cimma kowa kuma kowa abin da ya girba shi yake samu ga munafukai ana kala an su ga kuma muminai ana kai rabiyar radiyallahu anhu ana ta ganin bajintar su ga munafikai ana ta la'antar su ga musulmi kuma ana ta ganin bajintar ana ta musu addu'a don haka sai mu ƙara ta cewa Allah ya ƙara yadda da sahabbai sai Allah ya ce ni gaba kul man zallazi إن kan bai Allah ya ce a tambayi munafukai tun ɗazu da munafukai ne Allah ke magana saboda su suna abin su yafi kowa ba da takaici ko su wa'ancan an saboda su sun nuna suna tare amma kuma sun yi yaudara su banu da za mu ji daga baya su yakin su akai dan sun kwanci alkawali su kafin rai ne dama lokacin sun fito da kafircin su sun kwanci alkawali su kuma fuskan nan su attare da muminai suna cutar da su don shi la'anta ta fi yawa gare su za a suka ta fi yawa gare su sai Allah ya ce musu kul man zallazi muku min Allah ka ce musu wa zai kare ku daga Allah in arada bikum su'an in Allah ya yi nufin yaki ya same ku in Allah ya nufin mugun abu ya same ku in Allah ya nufin bala'i ya same ku shine su an yaƙi yaƙi na inda Allah ya nufa a yi da waɗi sai ya kare ku aw arada bikum rahma ko kuma in rahma ce Allah ya yi fa in wa'annan mu'minai Allah ya niyya karɓe su ne a matsayin shuhada kuma inda Allah ya ba su aljanna wa ya isa kare haka Allah ce wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira ba za su samu wani majibinci ba ba za su samu wani mai nasartarwa ba kuma bayan Allah za ka Allah kaɗai ke iya nasartar da su Allah kaɗai ke iya jibintar lamarinsu za ka ko kai yau da ba yaƙi ke fita ba ka mai da lamarinka ga Allah ka sa wannan ayar gabanka قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم sai na وني يكشي سنا كيك وجنبوك سنا توبو maka laya. sai na kai ka wajen mugun malami sai ka gani sai ka ce kul man dallazi ya'timukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ka ce wa zai kare ni daga Allah in Allah ya yi muna mihin mugun abu ko Allah ya muna mihin rahma in Allah ya mihin mugun abu ya samu kai zaka iya kare ni in Allah ya nufin rahma ta same ni kai zaka iya kare ni wala yajiduna lahum min dunillahi wala waliyan wala nasira ai mutane ba su samun wani majibinci koma bayan Allah ba su samun wani mai nasartar suwa kuma bayan Allah kuma bayan Allah ba su samun wani mai nasartar da su Allah kaɗai ke wannan aiki wannan shine cikakken tauhidi wannan shine cikakken sanin Allah Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi nan za mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu nada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai in akwai tambayoyi da muke ya ansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya da kan uwa kamar matsalar da kamar kawai ba da aka kai a cikin a cikin da saboda kawo in ka ce nan wannan ya amfani ko su a kan masu kula ya kama wajen da ya zama masu shi don Allah ana da yan uwa masu kula ba ya kula a kan mu assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ce Allah ya ce ki da muna neman addu'a daga bakin yan uwa a kan akan sanin magaicinmu da su da za siya daga dogonmu zuwa Allah ya kuranta yadda shi Allah ya sa ya fito lafiya kalau da shi da wa'in musulmin da a can hannunsu Allah ya muna maganin wannan bala'i da wannan musiba ya rabbal alamin wannan yake da kama da mu'amala madalli wani da ta kawo yawon suna Muhammadu Sama da Muhammadu Mujahid Allah ya sa ka kai amin babu muhammadu munir wala munir sunanka muniru <laughs> sunan da ya inganta na annabi guda bakwai ne ko Al Al mahi, Al-Hashir, Al aqib ah, muhammad ahmad nabiyu rahama Nabiyu, malhama duk wanda ba wa'annan guda bakwai ba aka ce muhammadu laƙawa aka yi za ka babu muhammadu siraju duk kawai laƙawa ne ake babu muhammadu mudiru babu muhammadu waye amma babu laifi don an ce amma kasan ba sunan annabi ba ne, sunan annabi sallallahu in ya wuce ma'i da aqib da hashir nabiyur da nabiyul malhama muhammad ahmad wa'annan bakwai kawai suka inganta cikin sunayen shi za ka wa'annan duk kawai amma babu laifi don an haɗa muhammadu an ce ma wani babu laifi eh, muhammadu awwal saboda son nan ake muhammadu awwal dama shi muhammadu awwal duk inda ka ji shi ƙasa hausa ne su suke son sunan muhammadu da yawa sai ya sa sai sa mai muhammadu awwal sai lawali ya rinjaya ni a lawali <laughs> sai isa muhammadu sani sai sani ya rinjaya sai isa babu salisu sai salisu ya rinjaya har ashim sai kasance abinda bai daidai ba ah, akwai kusan ah, dr awal khamis dr awal khamis eh, alawal khamis na zamfara yana cikin alkalin musabaka na ƙasa suna ne awwal khamis akwai wani suna lamba ta sai ajin su dinga kira da lamba 166 ko suka ce mai waye haka da jamil sadi <laughs> suka ce da jamil sitta haka da larabawa suka ce da sura lambobi ne kawai an samu ka muhammad awwal sai abin sheka awwal an samu muhammad sadi sai abin sheka sadisu to wannan duk muhammad awwal muhammad sadi shi suna asali muhammadu ne awwal din an sa don ka gane ne lamba muhammad awwal wata ina haye wani ɗazin sa mai muhammad sani tun za su yi rikice kawai mutum bai da mamu haɓar awa sai ya sami kawai shi da annabawa ko salisu ko ashiru ko tasi'u ko da sauransu amma dai wanda inganta muhammadu shine wancan sunayen kawai da na faɗi guda bakwai ibnu qayyim yi magana a kansu a cikin zadul ma'ad wallahu ta'ala alam baji musamman yayi malamin zai yi hmm. amfani da eh an tambaye bin bas mai asma yana amfani da inhaler ya ce eh mai asma yana iya amfani da inhaler babu matsala inhaler ba abinci bace ba abin sha bace shakawa ake yi ba ta zuwa ciki ba ta maganin yunwa kawai magani ne da ake shakawa kamar allura ce an wa mutum ciki ne ta yi amma kuma ba magani yunwa take ba don haka allura ɗaya da ke kare azumi ita ce wadda aka yi wadda ke maganin abinci wanda zai iya ci abinci ana mai allura da yana ƙoshi to irin wannan ke magani ke kare azumi amma irin wadda ba ita ba ba ta kare azumi haka ah, inhaler ba ta kare azumi ko mai mura ya shaka inhaler ko mai asma ya shaka inhaler ya ji rab har da makoshi ne ba ya karya azumi wallahu ta'ala wannan yake da kuma alaikum wa rahmatullah Allah ya kawo wa da jini da dadi bala da zamu da mahaifin mu yana cikin tsammanin misalar shayi da tarawih a cikin gida da rashi ya yi kyau ku ne ladabi biyu ne biyayya yana halatta a yi sallar tarawih cikin gida kuma suna da lada mai girma domin sallar na nafila ce Abin da ake cewa yi ta masallaci ya fi in babu masu yi masallaci zai yiwa a zo ga azumi ko ina a duk kamar ba azumi ba sha'ira ce shi na rike tara jama'a amma tun da kun samu baban ku yana ta ku gida ya yayi tare da ku lalle ku tsaya ku yi tare da shi ga ladar sallah ga ladar biyayya ga iyaye wallahu ta'ala eh, isha'i isha'i ku cewa babu kabai mu je masallaci mu yi isha'i sai mu dawo a yi tarawihi in ya ki yadda ku tsaya ku yi isha'i tare da shi akwai kaulin da ke ganin cewa da kun kai uku jama'a kuke amma dai kaulin da ke cewa sai an je masallaci an yi ta zo sallar jam'i ta ya fi karfi domin shi yake da hadisi a cikin Bukhari da muslim hadisi abu huraira da annabi sun ce salatul jama'ati tafdulu salatul fadl bi na daraja yace wa zalika idza tawadda ahadukum thumma kharaja min baytihi la yukhrijuhu illa as-salah ya faɗi ma khatta khudwatan illa wusi'at lahu biha daraja wa khudda anhu biha khati'a thumma idza salla lam tajal al mala'ikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu allahumma ighfir lahu warhamhu da wannan hadisin wasu malamai suka fi hujja cewa sallar da ake samun ladarta na jam'i ita ce wadda aka yi cikin masallaci za ka kula lashe shi a yi sallar isha'i cikin masallaci in ya dage ku tsaya ku yi isha'i tare da shi cikin gida akan wancan kauli na cewa inda duk jama'a suke suka yi to shi ma jam'i ne wallahu ta'ala wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce shin da za a kai da da rikin shekaru domin neman aikin suna ko wani abu da yana da rikin shekaru da zama na waya ban sani ba ban iya ansa wannan tambaya ban sani ba kun ga tambaya ce da take bukatun masu wa yanzu misali an ce rage shekaru ba an sawa nake yi ba ni ma ribar ban an ɗaya ansar wannan tambayoyin akwai tambayoyin da na san sun fi ƙarfi na ko a kan ɗin su bane ba kan ke ba ma din san sun gura muku fuskar fuskoki da ake dubi. yanzu na ya dibin ƙara shekaru a yi haramun ne kawai a bari to a yi ko shan duk abin da ke sa ma yi haramun ne amma ya lakta a sha in za a mace cs hankalin ta ya ɓace ko ya mata allura allurar da hankalin ta zai ɓacewa don ka gane haramun laifin fasihu man ya aiki halala min alharami harami lakin da faqiha man ya aiki al-khayraini wa sharra yanzu misali an ɗibi mutum goma daga sakkwato kun ga soja in za a yi ai kwata ake ba ko wacce jiha ana bata kuma domin a samu zaman lafiya an ibi sakkwato mutum goma dun musulmi ne za a ibi mutum goma a inugu wanda duk ba musulmi ba ne to sai da aka kawo goma ɗin nan na sakkwato da gane wani shekaru ne a sun wuce ana son a rage to kaga wannan ba mutum guda zai bada fatawa ba zai yi jama'a manyan malamai su tsaya su ga to in mun rage adadin soja na shi musulmi sun rage ni ya ci banna wannan mutum ya karya canza shekaru ne ko kuma jama'an musulmi ya kasance sun yi kaza gobe zan kanta muku hadisi ingantacce wanda wani insha Allah ahsan insha Allah gobe zan kanta muku hadisi ingantacce a azab inda wani waje ya faɗi maganar da ba haka bane annabi kuma ya iza shi ya je yi haka domin musulmi su samu nasara dama annabi ya ce ƙarya tana halatta wani uku cikin shi akwai wajen yaƙi awa makiya a tsoratar da su da muminai an yi haka a wasu azab za mu faɗi to irin wanda ya kai irin wannan fikihun suka kai duk shi ke da kyau a samu majalisar malamai a kowane jiha a kowace ƙasa a irin saudiya a sokoto yadda ba mutum guda ke yanzu majalisar malamai ke yi sai ta tsaya ta diba an diba maslahar musulmi da wannan yaron ya yi ƙarya kawai shi kaɗai da yin ƙarya su uku ne su yin ƙarya su dawo yanzu sokoto zan tana da soja bakwai ne mutum soja goma enugu tana da goma ta kaza yana da goma ne to wanne ya ci ga al'ummar musulmi sai su haɗa sai su ba da irin fatawa irin haka za ka bazar ce yana halarta wannan mana in wa'isi shi kawai wahidin kowa ya sani kawai alawi kake so ka samu wannan maslaha ka ce za ka kakka ƙara shekaru in wa'isi domin alawi insha Allah ba ya halarta Allah ta'ala Allah ya tsara alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa ta shari'a malam shi kan iya yin takardar rashin malam shi kan iya yin takardar rashin lafiya a kaya ko ya mutu idan zan labari A'a, wajen a ba ya halatta wajen yan wa'isi ba duk abubuwan da suka kama shari'a ake ba ana yin abubuwan da ba su kama shari'a ba kuma tana iya guje ma waɗanda suka kama shari'a gwagwadon hali gwagwadon hali kana kuma in ka tafi akwai amkan akwai masallaci da za ka yi wa'azi mutane na musulunta zai wani musulunta ta hannunka zai wani ya fahimci addini ta hannunka zai yi kai koyarwa za ka baya halatta ka yi ƙarya domin ka guje ma wannan kuma doka ce ta ƙasa ka yi ƙarya domin ka guje baka kyauta ba ba daidai ba ne wallahu ta'ala wannan ya yi ya danganta wani irin jahilci yake nufi idan nesa ya bar sallah ala kulli halin sallolin da aka bari a baya malamai sun kasu shi biyu daga masu cewa ba sai an ranka ba sai masu cewa an ranka wanda ya fi sauki sauki shine masu cewa an ranka malaman da ke cewa ba a ranka sun ce wai can kahiri ke yanzu kan musulunta za ka kahiri zai ranka sallah za ka ba kauli bane mai sauki malaman da ke cewa wanda aka biyo sallah baya ba zai raka ba abinda suke nufi a can da baka sallah baina rajul wa baina shirki wal kufuri tarku sala za ka yau ka musulunta ba sai kayan ka na baya ba za ka in an yi amfani da wannan kauri yana da karfi ba sai kayan ka ba masu cewa sai kayan ka akwai fa'ida ciki za ka saba sallah sai kasance rankawar da kake ya saka ka ba sallah sai kasance bayan ka gama ranko sai ka tafi ne yana cewa duk wanda ya ranka sallar kwana biya a kowane yini baya cikin rafsanannu za ka an biya da ka sallar shekara ɗaya mai ahlar yana ganin cewa in ka dinga yin ta kwana biyar kullum duka yi asuba ka yi asuba biyar duka yi azhar ka yi azhar biyar duka yi la'asar ka yi biyar har isha'i to kai ko ka rasu baka iya cikawa ba to ba a ganin ka cikin waɗanda suke wanda suke cikin rafsanannu zaka in ka yi haka Ah, kana iya yin nafila wanda ake biya sallah zai iya yin nafila ko za mu zuwa da wannan yake yin asalamu alaikum Allah ya kara wa malamin shari'a malam shin ko akwai zakka da albasa kankana da barkono wa'annan duk abubuwa akwai sabanin malamai tsakanin su duk abin da ku kiyaye abin da adda zakka da wanda adda riba shine abin da ya hada abubuwa guda uku guda nawa uku na farko a ƙo'o abu'u ina eh, abinci ne Ke yanzu albasa abinci ne ya danganta za ka yi abinci ce ko ka ce abinci ce ba za ka fita ba amma misali wasu na cewa a saboda ba abinci ba ce kamar da kuka faɗi duk abin da adda zakka shi abin da suka sha yi uku shi adda zakka shi adda riba na farko a tso'o shi ne kasance abinci ne ci mai akai wasu na cewa abin da tso'o mai kasance ana iya ciye a tsayu da shi kaga ba a iya tsayuwa da albasa da sauran tafika na biyu alkailu awul wazn ya kasance ana auna shi kamar yadda ake cewa buhun shinkafa buhun masara kwanon shinkafa kwanon masara na uku al-iddihar wadin da ake iya ajewa shekara ɗaya shekara biyu kun ga albasa ba a ta shekara ɗaya ko shekara biyu to ba suka sharaɗi uku ba za su kauli mafi inganci ba ta da ba ta da zakka amma in ka noma albasa ka je ka sai suwa kuɗin suka isa zakka suka jiyo ana musu zakka saboda yanzu kuɗi kawa zakka kana da zakka kuɗin sun kai misali sun shekaru to yanzu za a yi musu za a yi musu zakka misali kana da wasu miliyan biyu a je kana nan a jifte to sai ya kasance ka sai da albasa su kiyaye mun ce albasa ba ta da zakka kana da miliyan ka biyu sun shekara biyu cif sun shekara ɗaya cif miliyan biyu a bana ba su isa zakka ba sai ka sai da albasa ko da ka sai da albasa sai suka sai da ta miliyan ɗaya sai suka ta miliyan uku dole sai ka miliyan uku kuɗin ka zakka yanzu ba zakka albasa kake ba ka ne kake zakka kuɗi to amma dai waɗanda ba su cika waɗancan sharuɗan ba babu riba cikin su kuma babu babu babu zakka don kana iya kai albasa guda a baka albasa biyu ba laifi bane kana iya kai tumatur ɗaya a baka tumatur biyu ba laifi bane tsakanin kwanon shinkafa da kwanon dabino baya muka kai biyu a baka kaya wallahu ta'ala shin a da a eh idan ba da kai ta sha ba yana halatta kan wakka ta sha nono da ita to yana halatta ka aure ta amma abin da yake halartawa ga nasaba shi abin da yake halartawa ga da shayarwa an ta gefenta ta gefenta babu abin da ke halartawa misali ban gaya muku kana iya aure wa kanwa kai yau wata ta shalo no gare ka mace ce ba ya uwarta ba ce ya uwarta ce misali kana iya aure wa uwar kanwarka ya za ka aure wa uwar kanwarka zai ya uwar kanwarka ba ya uwarka ba ce wata mata sai ya aure wani gida ta aure mata ta haifi yarinya ta zo da ita gida sai baban ka ya aure wannan matar da ka ya aure wannan matar sai ta haifi wata ƴan kanwa ta uwa an wakacce mata za ka yi auren waccan da aka zo da ita daga wani gida kun fahimta za ka yi auren waccan to bale wanda suka sha nono ɗaya ba ta shiga ciki akwai waɗanda ke shiga shi ma karatu ne kamar wannan na addu'um wal kai wal wannan karatu ne na ka'idodi na fikin da ake fahimta shi ma akwai ka'idodi da in ka fahimce su akwai waɗanda suke haramta a shayarwa ba duk da ya aka sha tare ba ko mina shi ya haramta wallahi ta'ala hmm. wannan yake da zamu da kuma ramu ba wannan da ya ga da eh ya kuma tafiya daga kudu zuwa kai tafiya ce inda kowa ta kai min takwas, inda kowa ta kai kaga inda mazhabobi guda hudu duka sai in tafiya ta kai da takwas kilomita tamanin da wani abu to inda kowa daga nan zuwa zuwa daga sokoto zuwa kebbi ya kai akwai masu ganin cewa ba ma sai ya kai ba in ana cikin dai ana ce mai tafiya wannan shine mazhabar zamiriya kuma ne da yawa cikin muhaqqiquna suka tafi akai kai. ibn taymiyyah wa ibn qayyim wa ibn hajar wa shawkani da da sauransu aka haka suka tafi a ah, za ku ala kulli daga nan zuwa kadi ya kai tafiya kasar inda kowa wallahu ta'ala ala Allah ya tsara alaikum wa rahmatullahi wa ya Ana mu yana halatta amfani da cikin gidan sai ma ya sai ga na amma ga ya ta yana halatta kuma wannan shine practice din da aka yi ko me yasa ake hana ma wasu indijin yanzu an ka je san sakkwato ka je ka kai fiya ga ɗan gobe zai samu indijin baya za ke dawo gida ya nemi indijin ko duk haka ake yi shine practice haka ake za ka dawo ka yi amfani da ta mahaifinka shine practice in kuma dokar kasa ta ba da wani abu da ba haka ba to ana amfani da abin da dokar kasa ta yi misali in dokar kasa ta ce a'a to a'a wayannan lamura ana kula da su ne game da dokokin mutane suke wanda ke ba shari'a suka saba ma ba amma dai abin da yake customary abin da ake amfani da shi abin da ɗauki shine mutum yana komawa yin baba ne amfani da injin ɗinsu wallahu ta'ala a'lam. malam shirin wanda ya yi yawon shiri shi kaɗai ya samu wani imam ba a kama da wasu da na yau da kullum shi malam ko ya yaki da kasar Allah sallallahu alaihi wasallam wa qama rabban imanan Allah kashe ko kuwa A'a, ma dole ba ne sai in dora magan ya bi liman, in dora magan ma bai bi liman ba shi ɗaya sallah ta cikin gida, amma ya yi kullum su ya zazance man kama ma al'imani, ya bayan kama kasance man kama ramadana, ya yi tsayuwar ramadana in ya yi imanin wa ihtisaban zai samu wannan na gushe da lahu ma takaddamu nan dambi Allah ya sami ciki yana halatta a yi asuwaki da icce ɗanye ake cewa ba dogon yaro ba icce ɗanye malamai sun tattauna yana halatta a yi saboda aswaki ba abinci ba ne ko ka bi ɗanɗanon shi a baki ɗanɗano a baki baya kai azumi ni ni fi dan anan waka kun dan dogon yaro ruwa ma an fi an fi son su amma ina halatta ka kuskure baki in zaka alwala wato shi bakin abin da ya shiga cikin abinci baya kai azumi sai abin da ya kai ciki zaka ruwa abinci ne amma kana sa su ga baki ka kurkura kana sa su ga hanci ka shaƙa kuma duk ba su kare maka azumi za ka dogon yaro don kayi asawaki da dogon yaro ko kayi asawaki da wani ɗanyen icce baya baya kare azumi kuma baya hana a yi da shi wallahu ta'ala alam ya Allah muna wasu da sunayenka da siffofinka ya rabu lalamin ya Allah wancan bawan naka da a can tsari Allah ka fitar da shi da duk yan uwan musulmi da an rike ga hannun mutanen nan yan kidnappers Allah ka fitar da su na yan kidnappers Allah ka yi mana katanga karfe da su Allah ka yi muna tsakani da su Allah ka sa kan mu gan su kasu gan ya rabu lalamin Allah ya sa su tuba Allah ka gyara su Allah ka ba gwamnatin nan sabuwa karfin ya kasu ya rabu lalamin Allah ya sa su zama kamar kana Allah zunubanmu ne da rashin godiyanmu ya Allah mun tuba mun yadda kayi mana ni'imomi a baya masu yawa Allah ka san mana ni'imominka ya rabbal alamin mu Allah ya ba su lafiya wayanda ke da lafiya Allah ya kara musu lafiya wannan Ramadan Allah ya sa mu azumce shi imanin wahtisaban Allah ya ba mu ikon iyamun layli iyayenmu Allah ka gafarta musu kakanninmu Allah ka gafarta musu malamanmu da malaman su Allah ka gafarta musu ya rabbal alamin Allah ka mu rayu muna musulmi Allah ka mu mutu muna mu'minai Allah ka yi muna maganin azabar kabari da tsayuwa ya rabbal alamin Allah ka yi mana maganin azabar wuta ya rabbal alamin Allah ka samu aljanna cikin sauki ka ga azumin mu ya rabbal alamin da suke bada gudunmuwa wajen tafiyar da wannan tafsirin Allah ya saka musu da alkhairi malamai a ko ina da suke ta tafsiri Allah ka sauwaƙe musu ka yassare musu ka ba su ikon faɗin gaskiya ya rabbal alamin Allah masu tsaya musu da ƴan kwamitin su da masu ɗaukar nauyi Allah Allah ka taimaka musu Allah ka saka musu da alkhairi ya rabbal alamin masu ɗaukar nauyin wa'annan tafsirin da muke Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su da gidan aljanna Allah ka ƙara mu dukiyar su albarka Allah ka tsarkake zukatan mu daga munafici da hasada da gilli ya rabbal alamin Allah ka ta duk wani hali da baka so Allah ka nisantar da mu da shi ya rabbal alamin Allah muna roƙonka dukkan alkhairi Allah muna neman ka tsari daga dukkan sharri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم